me kuke yi a tsakiyar ranar nan tun da Soyayya mana. Wani wani irin soyayya ne da tsake-tsaken rana? Ha ba da, Ke fa daɗi na da ke baki iya magana ba. Ana so a wayar da ke amma kwata-kwata kanki ya kulle kin kasa ganewa. To ai ba kullewar kai ba har marfin kai na. In dai akan Ahmadin. Ina matukar ƙaunar ki. Ina zan fasa. Nan daidai nan. Kawo bebi. to ni ni ka bar ni ni na sai ki sara kafa ne gashi Ahmad sai fa so nawa zan gaya miki sai fa me zan miki Ahmad wai me matsalan ka da ni to me a ciki din kana soyayya da kawata ni na yadda wallahi ka so ni ka so ta ka bata lokacin ta ni ma ka bani lokaci ba zan iya soyayya da ke ba sai fa dan Allah Ahmad ka taimaka dan Allah dan Annabi ka taimaka ka karbi soyayya wannan shine magana ta da ni da ke ta ƙarshe na gaya miki ina son duk wani abin da aisha take so amma alaƙar ta ne da ahmad ba na so kwata-kwata to fa ya zama dole a raba su domin ku hajiya kina dab da kirfa aisha amma in sha allahu sai mun raba su baby ba wani maganan baby daman na zo ne in gaya miki ba na son ki na tsane ki kuma ba na son na ƙara ganin ki duk da cewar baka taba min wannan wasan ba amma na san cewar wannan wasa ne ba zai dame ni ba wasa to ba wasa nake miki ba gaskiya nake miki aisha ba na son na ƙara ganin ki kuma na tsane ki Ahmadu dan Allah ka taimaka ta idan babu kai zan mutu mutuwa dan Allah. Sake ni, na tsane ki, ba na son ki kuma da gaske nake ga miki wannan abu.